cikin wannan bidiyon za mu nuna muku yadda aka yi garkuwa da wasu makusantan Sheikh Bashir Sokoto da kuma gargaɗin da sojoji suka wa Bello Turji da bukatan cewa Bello Turji ya fito ya mika wuya. Sannan sun shirya kawo ƙarshen 'yan bindigan da suke yankin arewa baki daya. Waɗannan da kuke gani wasu sojoji ne suke bayyana a aniyarsu na yakan 'yan bindiga a faɗin arewacin Najeriya baki daya tun bayan dai umarnin da ministan tsaro ya bayar wa sojoji can cewa a dawo yankin arewa a tare a cikin kuma bidiyon za ku ga da sheikh bashir ya yi jawabin yadda aka yi garkuwa da wasu makusantansa tare da bayyana alhini da damuwa dangane da yadda ƙasar ta shiga cikin rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali ya kuma aika sako zuwa gwamnati game da yin kaimi wajen kokarin magance wannan matsalar a yadda ya bayyana cewa babban abin kunya ne ga najeriya a cewa an waye gari ana zuwa ƙauyuka ana garkuwa da mutane ko a tare hanya a garkuwa da mutane ana cinikin su kamar dabbobi ya ce wannan babban abin kunya ne kuma babban abin takaici ne a cikin dai wannan bidiyon za mu sake bayyana muku matakan da ake shirin ɗauka ko kuma ake wato ainihin ɗauka game da 'yan bindiga wanda ake tunanin cewa a wannan 'yan lokutan za a ga wasu canje-canje game da yadda tsaron zai kasance a arewacin najeriya tunu dai 'yan bindiga suka fara neman mafaka da maboya tun bayan shirin da sojojin najeriya suka yi da kuma alwashin da suka sha na kawar da 'yan ta'addan da kwamandojinsu daga faɗin arewacin najeriya baki ɗaya wannan shiri ana ganin cewa dai akwai alamun gaskiya a cikinsa yayin da aka ga mutawalle ya matsa matuka wajen kokarin ɗaukan mataki dangane da wannan rashin tsaro da ya addabaci arewacin najeriya ba tare da bata lokaci ba za mu hada ku da wannan jawabi na sojojin najeriya da kuma jawabin sheikh bashir sokoto game da garkuwa da 'yan uwansa kai bello in ka iya ka bi a sannan ina gama in ka ce uwar ka madan ne ka fito a zuwa gaba da gaba dan Allah ka daina kama sibilan ka basu jiya innocent ka zo yi gaba da gaba ina gama na rantse ma da Allah kai bello mai tsoron mutuwa shine ga fari na rantse ma da girman Allah soja ba lokacin ba mu bindiga ba da san mu ba ba mu santa ba boko haram sun kuri da mu a garin Borno dan gutsun uwar babanka balle yanzu da muke soja bindiga ta san waye ni are you mad din rasulullahi karabu da civilians din Allah abe ko an face wash ka rabu da civilian ka zo mu face wash yawa ka zo mu za mu fara da kai ka zo ka same mu ka ji ba eh? mu civilian da kake ta bane ba ma so amma mu ka ne mu ya ba mu order kai ka zo ka ga ikon Allah wallahi kalla fuska da kyau ka bar disbilin a daji ka zo mu mu ka zo tunda mu kake nema ai kai ba namiji bane kana kama su kana baki da su ka kama su ka sake su ka zo kai da mu ina ga ma kai bari ka ji makashin maza maza ne ke kace shi ina ga ma dan mutsun uwarka ba ka kashe mu kai kana da kashe kana fura da su na ran ma da Allah ko zuciyar yi wallahi da yarda Allah yau zan gabatar da wani ɗan takaitaccen bayani ne za mu aza ƙoƙon bara zuwa ga al'ummar musulmi domin wata matsala ko kuma wani ibtila'i wanda ya faɗa muna muna fatar allah maɗaukakin sarki ya kurin yi muna wannan ibtila'in kamar yadda kowane mutum ya sani a Najeriya nan arewacin Najeriya muna fama da matsala ta rashin tsaro fitina tun tana ƙarama har ta girma ana shiga ƙauyuka ana kashe mutane ana shiga ƙauyuka ana satar mutane ana cinikinsu kamar dabbobi ana kuma tara hanyoyi ana ɗauke jama'a wanda sai an yi cinikinsu sa'annan a karɓo su to cikin ikon Allah wannan ibtila'in ya faɗa ma wasu mutane guda shida daga cikin makusantana waɗanda ba zan bayyana ko suwa ne ba waɗannan makusanta nawa sun faɗa hannun waɗannan mutanen a wata hanya daga cikin ƙauyuka ko kuma in ce local government local government na jihar Sokoto wanda tuni ma direban motar har sun kashe shi sun kashe kuma sun jifa makarnai karnai karne sun ci nama ne ya subhanallah to sauran suna can ga hannun wayannan 'yan ta'addan kuma sun riƙe su sun yi garkuwa da su sun ce tabbas sai an biya maƙudan kuɗi wajen karɓo su miliyoyi masu yawa waɗanda mutum bai tunani miliyoyi masu matuƙar yawa wanda kowane ne dai aka yi ma wannan ta'adin akwai mahaifiyar shi ciki akwai matar shi akwai 'ya'yan shi guda biyu akwai kishiyar mahaifiyar shi sannan akwai ƙanwashi su shidda suna hannun waɗannan 'yan ta'addan kun koga kowa kowane ne yana cikin tashin hankali da bala'i mai girma Kowane ne na cikin yanayi na bala'i bala'i wanda yake mai girma don haka muke neman taimakon ku uwa musulmi domin mu ɗalibai ne almajirai waɗanda kamar yadda kuka gani ba mu da wani abu wanda ya wuce waɗannan littattafan su ne muke karatu dare da rana muna kuma ƙoƙarin karantarwa da uwa musulmi muna nema a taimaka saboda sun sa lokaci cewa idan wannan lokacin ya cika ba a kai kuɗin fansan ba za su kashe su kuma kun san abin da ya faru kwanukan nan ga sarkin gobir na sabon birni ko kun ga abin da ya faru har Allah maɗaukakin sarki yasa duk abin da ya faru ya faru to muna cikin damuwa muna cikin jimami muna cikin tashin hankali kan wannan lamari da ya faru don haka muna neman taimakonku na gaggawa muna neman agajinku ko muna neman addu'o'inku uwa musulmi mu taimaka lalle Allah yana tare da masu taimako kamar yadda muka sani akwai account number ta wadda sananna ce kuma za a ganta rubuce ga bidiyon a yi amfani da ita wanda duk ke so ya taimaka ya taimaka ta wannan account number ɗin zan kuma ambace ta yanzu insha Allahu ta'ala banki shine bankin access bank sannan suna da zai fito bashiru ahmad sani wanda sunana ne banki access bank suna kuma sunana ne bashiru ahmad sani sannan account number ita ce zero seven 3 six double two shine two two ko sannan three six three four zero seven three six double two three six three four zero seven three six double two three six three four wannan ita ce account number ɗin bari in ƙara dai maimaitawa ko sau ɗaya ne dai zero seven three six double two three six three four bari ma in ambace ta da hausa ko sifili bakwai uku shidda biyu biyu uku shidda uku huɗu, access bank suna kuma bashiru ahmad sani wanda shine sunana to allah al'umma a taimaka nan daga ƙarshe ini muna albishir da cewa da nan zuwa sati biyu karatu zai dawo za mu ci gaba da tafsirin suratul isra'i inda za mu shiga ayan nan mai bayanai masu ban tsoro waɗanda sai duniya ta girgiza da waɗannan bayanan aya ce wadda ta yake karantar da mu abin da ke faruwa a wannan lokacin da abubuwan da za su faru nan zuwa gaba kaɗan abubuwa masu ban tsoro bala'i wanda duniya ba ta taɓa gani ba a tarihin duniya ba a taɓa samun iri ne ba aya ce mai cike da karantarwa wadda tana goye da wasu ayoyi guda hudu kusan ayoyi biyar kenan waɗanda suke irin wannan bayanin insha Allahu ta'ala cikin wannan watan na September watan tara a lissafin Gregorian calendar ko kuma lissafin musulunci watan rabi al'awwal za mu yi wannan tafsirin za mu fara kuma za mu doge insha Allahu bayan ɗaukan tsawon lokaci ta Ramadana saboda rashin lafiya wadda na yi jarabawa ta Allah itikafi wanda ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya bani ladar abin da ke ciki kun san tun sha biyu ga watan ramadana rashin lafiya ta hana tafsir na kwanta asibiti har sai da azumi ya kai ishirin da wani abu ina can asibiti sa'annan na samu sauƙi aka sallamo ni to tun sanda ina shan magani kuma ana dai tafi haka yanzu kuma sauƙi ya shigo karatu zai dawo ga dangadan insha Allahu ta'ala na gode ƙwarai yan uwana musulmi ine muna fata ta gari ine ma kasar mu fata ta gari ine ma al'ummar musulmi fata ta gari ina roƙon Allah ya raba ƙasar mu da waɗannan miyagun mutane waɗanda suke satar mutane suna cinikinsu kamar awaki waɗanda ke babu imani suna kashe mutane dare da rana ya Allah kai mana maganinsu ya Allah ka kawo muna zaman lafiya ya Allah ka wanzan muna zaman lafiya a cikin al'umman mu. wannan tsadar abubuwa tsadar kayayyakin masarufi tsadar abinci da muke fama da ita ya Allah ka kawo muna sauƙinta ya Allah ka kawo muna sauƙinta wannan yanayi na talauci da muke ciki ya Allah ka kawo muna buɗe. Allah ka kawo muna arzikinka Allah ka zubo muna arzikinka Allah ka taimake mu dukkanin bukatocinmu ya Allah ka biya mana su ya Allah ka biya mana su ya Allah ka tsare mu daga dukkanin sharri masu biyar ƙasanmu da sharri masu biyar addininmu da sharri a ko ina suke cikin duniya ya Allah ka mayar da sharri a kansu Allah ka ɗaukaka addininka ka ɗaukaka tutar sunna sama ga kowace tuta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa a cikin kuma wannan bidiyo wanda ya jawo cece-kuce da yawa a kafafen sada zumunta a yayin da wasu ke ganin an kyauta wasu kuma suna ganin ba a kyauta ba nan mutawalle ne karamin ministan tsaro ya zo wucewa yake rabawa sojojin najeriya wasu adadi na kudade wanda sojojin suka dinga murna da jin daɗi dangane da wannan kyautatawa da ya musu. Wasu suna kallon abin a matsayin abin kunya ta yadda ake ganin cewa an bai da sojojin Najeriya kan mabarata kuma alamu ya nuna cewa sojojin suna cikin wani yanayi na yunwa da talauci wanda ƙasar ta kasa wadata su da albashin da za su rike kansu da iyalansu. Wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ƙasan ya daɗe yana fuskanta. yayin da wasu kuma suke ganin cewa ya kyauta domin ƙara musu ƙarfin gwiwa ne wasu kuma suna ganin cewa wannan ba shine su ba su shine a sakin musu mara su aikin da ya dace a wannan ƙasa domin kawar da ta'addanci da kuma dawowa da kima da martaba wato soji wannan al'amari dai ya jawo cice kuce a kafafen sadarwa cewa wannan ba shine bukatar mutanen arewa ba bukatar su shine kokarin fitar da su daga kangin da suka samu kansu na bautar da 'yan bindiga suka musu tare da iyalansu wanda a labarin da ake bayyanawa dangane da ta'addancin 'yan bindiga a arewacin najeriya daga cikin ta'addancin akwai bautar da mutanen ƙauye ta hanyar yin garkuwa da su da yin amfani da su wajen tono musu zinare wanda dama yana daga cikin silar jefa a arewacin najeriya cikin tashin hankali da yaƙe-yaƙe saboda arzikin da Allah ya zuba a ƙarƙashin ƙasa wanda kuma tono zinarin da ake yi galibi 'yan siyasa ne suke amfana da shi ta hanyar amfani da 'yan bindigan daji wajen koran mutane da tayar da su daga garuruwansu daga baya kuma a sake bin su a kama su don su zo su yi aikin bauta kannan daga ƙarshe a kashe na kashewa wanda yake da sauran kwana kuma a sako shi wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya da'addabi arewacin najeriya wanda ake ƙoƙarin ganin cewa an samu gwamnatin da za ta iya tsayawa ka'in da na'in don kwato wa mutane su dangane da wannan bauta wanda aka musu. Wannan dai shine bidiyon mu ta wallan. Bari mu baku dama domin ku ji abin da ke wakana a cikin wannan bidiyo a gurguje.